ga shayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana dace ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka mafi imanin ramadan a wannan rana ta 27 ga watan jimadar sani hijira 1442 wanda ya da goma goma ga watan biyu miladiya 2021 don ci gaba da karatu cikin wannan littafi ne albarka al'ubudiyya wallafawar babban malami shekul islam taqiyuddin ahmad bin abdul halim bin abdul salam bin taymiya al-harrani al-dimashqi Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa za mu ci gaba daga inda maliki cewa wa idza kana al-'abdu mukhlifan lillahi ijtabahu rabbuhu fa ahya qalbahu wa واجتذبه إليه فينصرف عنه, فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول كل ذلك في القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق فيهوى كل ما كل ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر به أصفه وأماله فتارة تجتنبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أثيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عبدا ونفسا ودما هل يهدم علينا شيء ci يمنى da yi mana magana akan abin akan abin da ya shafi ikhlasi da kuma abin da bawa yake samu in ya zama mai ikhlasi ayin da muka karanta a satin da ya gabata mun karanta ayin cikin sotu yusuf da zalika li nasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina المخلصين ده كما آية في صوت الإسراء أولئك الذين يدعون يكتبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا تو شيني مالا شرجي أكم وأنن آيوي akan da ayan ya ƙunsa, da da Allah madaukakin sarki yake ƙoƙarin ya nuna mana a cikin ayat yake cewa wa idza kana al-abdu lillahi idan bawa ya zama mai tsantsan tsarkake ibada zuwa ga Allah Maɗaukakin sarki to akwai abin da Allah maɗaukakin sarki shi kuma zai masa shi ne ittababu rabbuhu sai ubangijinsa sai ya zaɓe shi in ka zama mai tsantsan tsarkake ibada zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to yana sa Allah maɗaukakin sarki sai ya zaɓe ka Allah sai ya zaɓe ka in ya zaɓe ka فأحيا قلبه واجتذبه إليه في الله مدوك تنسركي يراير ومتن دزوتي ينسى سيسا متن يزمنتو ينا دزوتي رايا واجتذبه إليه sai Allah madaukakin sarki ya ja mutum zuwa kusa da shi wannan sakamako ne da Allah madaukakin sarki yake yi ma duk wanda ya zaunto mai ikhlasi sai ce fa ku anhu ma yudadu zalika min as-su'i wal fahsha sai Allah madaukakin sarki sai ya kore masa duk wani abu da ke kishiyantar ikhlasi na munanan ayyuka da kuma alfahsha to wannan abubuwa da malam ya faɗa sakamako ne da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa mutum wanda ya zo mai ikhlasi shi sa in kana kanta cikin alƙur'ani mai girma za ka ga mutane da yawa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su sanadiyyar ikhlasin Allah ya faɗa mana a cikin sautu Ali Imran yake mana inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Allah madaukakin sarki ce lallai shi Allah mai girma da buwaya isfafa adama ya zaɓi annabi adam wa nuhan ya zaɓi annabi nuh wa ala ibrahim ya zaɓi iyalan gidan annabi ibrahim wa ala imrana ya zaɓi iyalan gidan imran Allah ke alal alamina akan dukkan mutanen duniya gaba da gaba ɗaya mutanen duniya in ka tara su gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan bayan Allah a kansu mana suna da wata daraja ta musamman da sauran mutanen duniya da ba su da shi to menene ya ja musu wannan darajar shine duk abin da suke yi suna yi ne da ikhlasi sun yadda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake da ikon ya ba su abu duk abin da suke nima ina za a gane wannan in ka biyo ayoyin a hankali Allah ce zurriyatan ba'dhuha min ba'd Allah ce wata zuriya ce wadda sashin wannan zuriyar daga sashi dama ai kowanne dan adam dama daga annabi adam ne ko annabi ibrahim babban annabi nuhu ne alaihi salam ko haka imran Allah ce zuriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim lalle Allah madaukakin sarki me ki ne kuma masani sai Allah ya faɗa mana me yasa ya zabe su dallati isqalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul 'alim dallati isqalat imra'atu imrana lokacin da matan imran shi imran ba annabi bane malami ne daga cikin malamai a wannan zamanin Allah maɗaukacin sarki sai mishi gamda da kadar kasantuwansa mutum ne ne addini masanin addini kuma sai bai bar sanin addinin makansa shi kaɗai ba sai karantar iyalansa sanin addini ya shayar da su aqida suka sha da goshi sai faɗi sai da ya mutu sai ya bar matarsa da ciki ya mutu ya bar matarsa da ne da ciki amma kasantuwan duk abin da ya yi yana yi don Allah ne to Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya ɗauki ɗawainiyan iyalin nasa duk da cewa ya yi ne ya yi dama alƙawarin Allah ne in kana so abin da za ka bari kar su wulaƙanta kar su ta, to lokacin da kake raye ka tsaya tsayin daka wajen yin komai don Allah ai ga wani bawan Allah da Allah ya ba mu labari a cikin ta, ko da Allah maɗaukakin sarki ya da annabi Musa takanas ta da su ya ne samu annabi Khidir suka tafi wani waje kawai don su kamar dukiyar ƴaƴan wani mutum da ya mutu ya bar dukiyar Allah ya tura su su tara dukiyar daga salwanta amma saboda dalili guda na Allah ke wa kana ma salihan dalili shine mahaifinsu kafin ya bar duniya mutumin kirki ina fata mun gani saboda mahaifinsu mutumin kirki ne kuma ya mutu ya bar musu dukiya kuma dukiyar saboda Allah ya so ta salwanta saboda ya fika mahaifin burin shi na ƴaƴansu su tashi a mutanen kirki ya turo annabi Musa da annabi sai dan su zo su tara dukiya. ina ba ta gani to haka Allah madaukakin sarki ma Imran to lokacin da Imran ya rasu Imran kamar da maluma ke cewa asalin aikinsa shine ibada da kula da masallacin Baitul Maqdis shine sana'a kuma yana da almajirai yana lura da masallaci da karantarwa iya ta abin da yake kenan da wannan dalilin da kuma dalilin da ya tsora iyalansa akan wannan aqidan da kallon abin da yake yi cewa shine mafi kyau ina fata mun gani kasa akwai wanda mutumin kirki amma kuma bai iya fahimtar da iyalansa cewa abin da yake na kirkin na shine hanyar ariwa Ya fara ka samu shi na kirki ne amma ka samu a iyalansa kuma suna jin kunyan a ta babansu da wannan aikin da yake yi ko baya faruwa suna faruwa so da bai gasa su kan wannan abu to su shi ya dasa su kai da wannan dalilin sai ita matansa sai take kwaɗayin duk ɗan da za ka haifa ya zama to abin da zai a rayuwa shine ya ɗora daga inda mahaifin ɗan ya tsaya shi ta haifi ɗa ya zama wanda zai ci gaba da karantarwa da kuma kula da masallaci shi yasa da take da cikin sai dai addu'a nake rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran take ya Allah nayi ba kake game da abin da ke cikin na. in na haife shi zan bar shi muharraran zan mika shi zuwa gare ka na ba Allah kyautensa ya ci gaba da hidima irin hidiman da mahaifinsa yake kafin da mutu sai ce fataqabbal minni ya Allah ka karfi wannan ba bakance da ne daga gare ni saboda me innaka antas samiul alim da Allah kake kaɗai ne mai ji kuma masani ya Allah kana ji na kuma ka san abin da ne nufi. ya Allah kana da ikon ka amsa Dole Allah madaukakin sarki sai an fa addu'an nata kuma da ƙari menene ƙari saboda su a addinin yahudanci mace ba ta ma zuwa masallaci bare har ta yi aikin hidiman masallaci ina fata mun gani bi Allah ya amfani da addu'an matan Imran yayi abubuwa biyu na farko ya karfi addu'anta wajen ka halittu wadda zai hidima da masallaci na biyu kuma ya breaking record na yahudawa na ba su yadda ba mace ta zo masallaci bai zonto ba ga mace ba ma wani mai zuwa masallaci ba a mai ma hidima da masallaci mun fahimta ko yasa Allah ke falamma wa ba'atha qalat rabbi inni wada'tuha ba'daha unsa wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Allah ce falamma wada'atha lokacin da ta haifi abin da ke cikin ta qalat ta ce rabbi inni wada'tuha unsa ya ubangiji kash mace na haifa ya kuma addinin mace ba ta ma zuwa masallaci ba yake hidima wa masallaci rabbi inni wada'tuha unsa Allah ke wallahu a'lamu bima wada'a kuma shi Allah ya ji ta sanin abin da ta haifa ne so da ita ya bata ma sani ba sai da fito duniya ko shi kuma Allah ya sani tun tun kafin maniyin ma ya shiga mahaifa na fata mun gane haka wallahu a'lamu bima wada'a sai ta ce walaysa zakaru kal unsa take ya Allah mace ba kaman namiji bane da namiji zai yi mace ba za ta iya yi ba amma duk da haka wa inni sammaituha maryam ya Allah na sanya mata suna maryam wa inni ubiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ce ya Allah kuma ina neman tsarinka da da ka tsare ta da zuri'anta gaba da ya Allah ka tsare su daga shaytan jimafi ina fata mun gani duk macen da ta iya wannan sai kasan ta samu tarbiyya ina fata mun gani a cikin haka faɗin Allah cewa Allah ya zaɓi iyalan Imran a ce akwai dalili ya Allah ta tsare ta da ta gaba ɗaya daga shedan haka ce a ce mace tana iya yi mata ta hudu ba ce har ta sanya masa suna ko ba haka ba kaga wannan abu ne mai mahimmanci da ya kamata kowa ya koya ma iyali ba ce ma ta kare ba ka a gari sai an jira ka ba ko kuma sai an jira liman a ta neman ina ne mai a ta kira liman a waya so da waye waye ma yaro hudu ba ya samu suna ina ta mun gani za ba danki suna ki masa hutuwa dama kila kuna da agreement na sunan nan da ke da miji ko ba ka wani ke sa sahabbai duk ba ki aure ma suna da suna ga ya kira abuwa ne ummu wanci ko haka wani in an haifa ko dama sunan yana nan standby an fahimta ko daga wannan ya nuna muka cewa sun yi mai yayan su tarbiyya haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki a cikin suratul ibrahim ya faɗa mana hikima da yasa Allah ya zabe shi Allah madaukakin sarki ya nuna mana yadda ya kula da tarbiyyar iyalansa don Allah a ya ce rabbi inni askamtu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitika al-muharram rabbana ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي إبراهيم zuwa ya yi da matansa da ɗansa kenan kwaya ɗaya filo, bai da wani na bayansa amma ya ke ije su a gurin da babu kowa babu ruwan sha babu abinci babu wani kuma wanda za su kira shi ya taimaka musu ya ba su abinci Allah Ibrahim ya su a wannan don ya koya mu tarbiyyar da zuwa ga Allah dama suna da tarbiyyar mene da nuna wani dama suna da shi duk lokacin da ya ija bawa ya juya zai tafi duk ija su kawai ya yi da ita da ɗanta ibrahim ba abin da ya mun sai juya yana juyawa ta tambaye shi allahu amara da bi haka da ce allah ne ya umurce ka da wannan abin da kai ka ije muka tafi abinka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim ko juruwa bai ba haka yanda yake kallon hanyar tafiya ko da kai ya mace ce eh sai da ce ku tafi Allah ba zai wulakanta mu ba wannan yake nuna maka ne an dasa musu aqida an dasa musu ne tarbiyya da aqida to sai addu'a yana tafiyar sai addu'a sai ta rabbi inni askantu min dhurriyyati yace ya Allah na zo na zaunar da wani bangare daga cikin zuriya ta biwadin a wani kwazazzabo ghairi lidari inda babu shuki ba wani abu da aka shuka a gurin ya tsoro biwadin ghairi lidari inda baitikal muharram a wajen ɗakin ta mai alfarma yake ya Allah رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة bai ce ya Allah ka ba su abinci ba bai ce ya Allah ka ba su ruwan sha ba ko bai ce Allah ka kawo wanda zai ba su abinci ba sai fara gabatar da sallah ce ra Allah ka ba su damun tsaye da sallah abin da ya fara da shi ne ta kan ma mai wayo shi ne yake fahimtar fara gyaran zuciya akan fara gyaran gangan na fata mun gani amma mara wayo shinun salata kowanne da aluja wanda ya iya wa ya hana ni dai ban faɗa ba Shirin kowanne da aluja guda uku to shi ne wanda ki tunaninsa shi ne wanda ki tunaninsa gyaran gangan jiki ya fi gyaran zuciya ya shi yasa za ka ga misali lokacin da aka ce an kama an kama wasu yara da aka sake su a kai su kudancin Najeriya sai irin waɗannan mutanen sai mutum ya fito yana yana magana abin da ya damu da shi wai na kare suna ce to ai da suka kai su ai ba siyar da su suka yi ba ba kake su suka yi ba ko ai an gan su da lafiyarsu a cikin koshin lafiyarsu shashashen su ina fata mun gani to addinin su da aka raba su da shi ba mun fahimta ko wannan shine ai mafi wanda a kake ka addinin ka da a raba ka da addinin a barka a rayu ko ba haka bane wanda aka kake su da addinin su ba yabon su Allah yi ba ai Allah ya yabe su ne to kaga shi annabi Ibrahim sai fara gabatar da sai da sallah haƙƙin Allah fa kafin haƙƙin su na su kansu ce rabbana li yuqimu sala duk dake rabbana yake rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi yake sai addu'a ne yake ya Allah ka sa ta mutane su rinka sha'awan zuwa inda suke kaga na biyu sanda ya gabatar da haƙƙin wa haƙƙin Allah kafin su karan kansu sannan sai ce warzuquhum min as-samarat kuma ya Allah ka azurta su daga ƴaƴan itatuwa da za su samu su ci na abinci dukun la'allahu ya shukuru. ko da za ku zama masu gode maka ya Allah kaga ya fara da haƙƙin Allah ya tsare da ni da haƙƙin Allah li yuqimu sala kuma la'allahu ya shukuru. ina fata mun gane kaga wannan shine ɗabi'an mutane komai duk abin da za su suna yi da ikhlasu da yadda da Allah maɗauki haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya faɗa mana irin gwagwarmaya da yau na da'awa Allah ce labisa fihim alfasanatin illa 50 aman ko wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce annabi nuhu ya zauna a cikin mutanen sa yana yi masa wa'azi yana yi masa wa'azi shekarun da yana yana wa'azi Allah ki shekara dubu ɗaya ba shekara shekara ɗari tara da hamsin ne yana wa'azi amma Allah ce babu waɗanda suka yi imani da shi sai ƴan kaɗan ƴan kaɗan Allah ya kusan duk malaman tafsiri in suna rawato adadin waɗanda suka yi imani da annabin su babu wanda ke kiran mutane da suke mutum ashirin a shekara ɗari tara da hamsin amma ya jera wa bai daina ba nesa so da akwai ikhlasi a ran so da ba allan da ya sa shi ne ya ce bai so ba su waɗanda suka cikin imanin nan ai ba su suka sa shi ba kuma ba don su yake yi ba don wa yake yi don allah kuma allan da ya ke shi bai so ba annabi nuhu ne zai wa'azi a dake shi ya suma sai sanyin asuba ta farfado da shi kuma ya koma ya shigo da wani abinda zai ƙara tabbatar maka da ikirani annabi nuhu san da ta kai ga matarsa da ɗansa ba su imani da shi ba amma bauta ya daina wa'azi Allah ya faɗa wa daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فقامتاهما فلم يبغي عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار ما حدا الله يا رب مثالي يا ودان سكا يا بغا مس مثالي ده ما تا لا جو دي الله امراه نوح وامراه لوط ما ترى ان النبي نوح ده ما ترى النبي لوط الله كانك تحت عبدين من عبادنا الصالحين sun kasance ne suna rayuwa ne ƙarƙashin kulawa wasu bayan guda biyu mutane kirki amma faka na dahuma amma suka halince su suka halince su sai Allah ke falam yughniya anhuma min Allah shay'a sai kasantuwan suna tare da mutane kirki bai wadatar ta su da komai ba sai ha'incin Allah ya kama su da shi shi sa a kiyama Allah ke wa qila dukulan nara ma a dakiri Allah zai ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ina ba ta wuta amma annabi nuhu bai fara daina wa'azi ba dan sa bai imani da shi ba amma har ranan da Allah madaukakin sarki ya hana kadan so da ya san dan Allah yake yi ban da yi wa dan wa'azi san da ya ɗan wa san da ke ya gunayyar kan ma'ana maluma suka ce maksad na faɗin annabi nuru na cewa ya kai dana zo ka hau tare da mu ba yana nufin kawai mujarrad irkab ba a'a yayi imani ya shiga tare da masu ne masu imani ba wai kawai ya hau jirgin ko da yana kafuri ba a'a so da Allah madaukakin sarki ya faɗa ni cewa babu wanda zai shiga jirgin sai ne ne sai ne imani to kaga ba zai sai mara imani kuma ya zo ne ya shiga jirgin ba ya bunayyar kan ma'ana sai ce ne sa'awi ila jabalin ila jabalin yahsimuni min al-ma yace a ba ba zan hau ba ga wani dutse kan zan je hau kare ni daga wannan ruwan da zai halaka mutane ya sa baban yayi duru baban bai hakura ba yace la asuma al-yawma min amri llahi illa man rahim yace ya kai dana babu ba wanda yake kare ka daga wannan azaban wannan ranar sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare kawai ba wanda zai kubuta da imani kan ka zo mu shiga amma so da Allah ya tabbatar da alƙawarin da ya kafin ya aiko da ruwan tufana so da sanda Allah yake ma annabi nuhu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ya faɗa mishi a mutanen ka fada yau ba wanda zai karin imani sai wanda dama a bayan garin imani Allah ya riga ya zantar suna cikin maganar Allah ke fa'ala bainahum al-maut fa kana min al-mukrafi kawai sai igiyar ruwa ya shiga tsakanin su da kumfan teku sai dan ya zama daga cikin halaka dan ya zama daga cikin ka ga wannan yau na maka ne ikhlasin da suke ci sun san dan Allah suke sun san dan Allah suke yasa wani malami yake cewa in za ka yi da'awa kada ka taɓa samun kariyar gwiwa wai saboda ƙarancin waɗanda suke tare da ku yake duk dade wanda za ka kana da awan baka kai annabi nuhu ba ba za ka kai annabi nuhu ba annabi nuhu shekara hamsin yana da awa amma Allah ce mutane ne ɗan kaɗan suka imani da shi ko ba haka bane kuma duk iya maganar ka duk iya iya isar da sakonka ba kai ta kai annabawan Allah ba amma annabawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara cewa da kai Isra wal Mi'raj ya je ya ga wani annabi laysa ma'ahu ahad laisa ma'ahu ahadun tun da ya zo duniya ya yi wa'azin shi har ke zama ya mutu ya koma ga Allah babu ko mutum ɗaya da imani shi akwai wannan annabi da ya wannan rayuwa kaga ba kai annabi ke isa ka sako ba ba kai shi ikhlasi ba ko ba haka wani to da ne kai da mu kana kana wa'azi a wayan ya saura kai kake muka buga ya saka ka dina ka ta yi in dan Allah kake yi Allah madaukakin sarki ta ya biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a garin maka yana wa'azi yana garin maka a lokacin da yake wa'azi mutanen garin maka suna halin sa da duwatsu a lokacin har Allah madaukakin sarki waɗanda yake gani a matsayin mutane yake son su karbi sakon suna halin sa da duwatsu a wannan lokacin Allah ya aiko da waɗanda bai gano su aljanu suka musulunta har suka je suka yi wa mutanen su wa'azi suka musulunta har kabilan su gaba ɗaya suka musulunta shi bai sani karanta suratul jin قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا الله يجمع نعمه من كل كفاه مسلم هذا انا باجي ثاني مثلا الله يجي باجي من وانا ابو ده يبارو سنديه واذن ده شي يجي شي الله يجي كفاه مسلم هو الا شيء امر وحي سوى انه سمع نفر من الجن سوى وقت وقع نعل جنوسنجي أنه سمع نفر من الجن wasu tawaga na aljanu sun ji bai ma kan su mafi nan maluman tasiri kamar shi aljanu da ke cewa aljanu ma na kasan yaman ne ba ma na kasan saudiya ba ne kwata-kwata da kasan yaman wucewa za su yi suka ji manzan Allah yana wa duka tsaya suka ji suka koma su suke ce musu ne inna sami'na qur'anan ajaba kai mun ji wani abun karatu mai ban mamaki yahdi ila rushd abun karatun yana shiryarwa zuwa ga abun da Allah yake so sanadiyar wannan ba suka ce fa amanna kuma wallahi mu mun imani shi walan kaduba hakun nabi nabil abadi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu ƙara shirka ga Allah ba annabi bai san sun ji ba amma me ya sako to wannan ikhlasin Allah صلى الله كان يقول في سورة سورة سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ألا تكتنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن لوكة إن موسى بيجروا له بمبو نأل جنوب يستمعون القرآن سكبسنا سورارا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا سنا زوا وجمع من الله فلا تكوي أنصتوا كوي كوي سورارا فجونا ولا أجل كان دعوة فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Allah ke lokacin da annabi ya gama karatu sai suka juya ba su wuce inda za su tafi ba sai suka koma da baya zuwa ga mutanen ne mun tsiri da suka koma suna musu wa'azi da wa'azin da suka ji manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam ya qaumana sai ya ku mutane na inna sami'na kitaban mu fa mun ji wani littafi fa yau inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mu ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata abin da ke cikin at-tauran annabi Musa yahdi ila rushd musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim yana shiryawa zuwa ga gaskiya kuma zuwa ga hanya mai kakkiya wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ya ku mutane na ajibu da'iyallah ku amsa kiran Allah wallahi Qur'anin nan da muka ji daga Allah ne wallahi mun ji daga Allah ne wa aminu bi kulli man ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum in kuka yi amsa kiran Allah kuka yi imani Allah madaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim kuma Allah madaukakin sarki zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi wa yujirkum min azabin alim sai ce wa man la yujibu da'iyan ba to fa ku ji mun sauke abin da ke kanmu duk wanda bai amsa addu'a kiran Allah ba ba laysa bi mu'jizin fil ard wa laysa lahu min duni llahi awliya ulaika fi dhalalin mubin duk wanda bai amsa a kiran Allah ba to sani bai da wanda zai taimake shi ko ya ba shi ladan aikin da yake ana gidan duniya kuma bai da wani wanda zai tsinci al'amarin hukuma bayan Allah kuma yana cikin bata mabayyana kazo duk wannan wa'azin da aljanna suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai lokacin da suke cewa bai sani ba bai sani amma me ya sabauto haka ikhlasun niyya ikhlasun niyya ana ba da tarihi wani malami wani bawan Allah a zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal in ba na manta wannan bawan Allah bi da abin da yake kariya da barke illa man subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shi zikirin shi kenan duk inda yake yana faɗan wannan kalma yake wata rana imamu ahmad ya bar garin su ya je wani gari ya tafi wannan garin bai san kowa ba a garin kuma ba lokaci bane na intanet ko facebook da duk wani malami malami ne fashi ma a Najeriya amma duk mai alaka da karatu za ga ya san shi ko haka wani lokacin duk duniya ana jin fatoyi Imam Ahmad ana littafan suna yawo amma ba a san shi a ido ba dare yi an yi sallar isha za a kulla masallaci mai gadin masallaci ke yi zai kulla masallaci yace shi ba kone ne zai da gurin kwana ce su kuma ba sa bari a kwana a masallaci ya kore ya isa barandan masallacin sai a barandan masallacin ma bai je kwana ba sai fita yana fita ya zama stranded ya rasa wajen kwana sai wani Allah yana yin gurafa shi wancan bawan Allah mai zikirin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yin gurafa yake irin gurafa na larabawan sai ganki ce to in ba za ka damu ba ka zo ka zauna a shagona ka kwana zuwa gari ya wayo yake babu laifi wanda yake tsaye a waje an ba su shago ana ga ya samu gata ai imam ahmad yake tun daga wannan daren har asuba ta yi malam bawan Allah ne yana aikin guratan shi yana ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim abin da yake kai ne duk imam ahmad yana ta nazarin shi yana ta rubuce rubuce shi har asuba ta yi sai kira wannan yake bawan Allah shekara nawa ka dauka kana wannan yake menene yake zikirin da kake kai tun daga dare har wannan lokaci ya kirga min shekaru masu yawa ya to da kake wannan abu wani natija ka samu ya ce natijar da ya samu shi ne bai taɓa roƙon Allah wani abu fata sai Allah ya bashi ya sai abu ɗaya da ya ta roƙon Allah maɗaukakin sarki har yau Allah bai bashi sai menene wanda yake kullum ina roƙon Allah Allah ya haɗa ni da imamu Ahmad bin Hanbal Gafir har yau ba haɗu da shi ba ashe gashi ya ba imamu ahmad masauki sai ce ba a tashi kai ka jama kore na musallaci me ya sabauto wannan ikhlasun niyya ka sa a ranka tun Allah za ka don Allah ya zaɓe ka to Allah maɗaukacin sarki sai ya rayar da zuciyarka ya yaka zuwa gare shi duk wani abu kuma da ya zama kishiyan ikhlasin Allah madaukakin sarki sai kun shi daga gare ka sai hana ka aikatawa kwata kwata ai mun karanta abin da ya faru da annabi annabi Yusuf ko ba haka ba duk wani mataki da imra'atul aziz za ta bi dan ta ga yayi zina da ita tabi wa ghallaqatil abwab sanda ta yi masa kwalliya ta shigo da shi cikin gida ta kulle ko ina a kofa dukun ta ce haikalar ta ce ya rage gare ka ya ke jira me yake ma'azan ba ma'azan ba inna hu rabbi ahsana masuwa inna hu la yi kusur to me ya dawo wannan sai Allah ya faɗa mana ba sai kadhalika linuslifa anhu as-su'a wal fahsha me fa innahu min ibadina al-mukhlasin Allah ke hakan ya faru ne dan mutum ku dai masa duk wani mummunan aiki da alfasha me fa so da ya zama daga cikin bayin masu ikhlasi ake ikhlasin Allah ya faɗi shi Allah ya kubatar da daga zina ikhlasi na farko kenan abin da Allah mishi na ikhlasin farko ke ne Allah mishi na biyu wattaba qalba ko sai suka ci on your mark zuwa kofa yarfi buga a guje tana bin shi ba za ka bar shi ba ba ya gudu masu da kabi shi suna zuwa wa qaddat qamisuhu min dubuli wa alfa ya sayyida halal al-bab ya zo kofa ita kuma ta dafa gidan shi tana sai rigar shi yana yagewa ta baya sai ga mai gidan kuma wajen kofa ce so da Allah ya tabbatar maka da sakamakon da yake wa masu ikhlas tana gani shi so da ita ma mace ce wanda tana da basira na gaske tana gani shi sai ta riga shi magana kawai ma da za ku man awa da bi afirka su ji ba wata dala tambayin sarki menene sakamakon duk wanda ya mutu matan sarki da albasha kaga ka tunna miki to Allah madaukakin sarki so da tabbatar da yana koyon bayan masu ikhlasi saboda duk wanda aka kama shi ya nufi wata da alfasha a lokacin hukuncin shi hukuncin kisa ne balle kuma matan sarki sai Allah madaukakin sarki sai lura mata wata basira sai ta bada option yace illa an yusjana aw azabun alim yace to ina ga kawai a dai a dai sa ki a kurkuku ko a nan mishi wani horo ko a cikin shi wannan daga wani ne daga Allah da ta tsaya ma umar tsara da bi lika su da hukuncin shi hukuncin menene kisa ne ina fata ku ne amma saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ya karbi ikhlasin sai ba shi mai soft landing ta ce to a dai sa shi a burtuna ko kuma dan mishi wani azaba kawai a kace shi ka da zuwa hukuncin kisa ne babu Yasa maluma suka yi rubutu da yawa rubuce-rubuce akan darsan da ke cikin suratu yusuf an rubuta littafai da yawa littafi ake rubuta su da guda ba tafsirin suratu yusuf ba a darasin da yake kunshe daga farkon suran zuwa ƙarshen sura kuma gaba da 99% na darasin suna layin emphasis ne akan ne akan islam akan to haka Allah madaukakin sarki ke al'amarin to da yake Allah madaukakin sarki ya san cewa duk abin da annabi Yusuf yayi yayi ne dan Allah da ikhlasi a ƙarshe sharri ya zama ko alkhairi alkhairi sai ne ya zaune sarki gaba ɗaya da shi ɗan ɗan goyo ne a gidan sarki ba ma ɗan sarki ba amma kuma san da ya zaune san da ya zama sarki sai da matan da kan confessing bima alimna alaihi min su da kansu kace mu ba mu taba sanin wani mummunan aiki daga Yusuf ba ba mu taba sani ba wallahi ma imrata ali ma take ba al'ana haq hasal haq ana rawatuhu an nafsi ce wallahi ne nani me shi da alfasha da kanta sai da ta fara a wancan da take illa an yuzana aw adabun alim sai Allah madaukakin sarki sai sake tabbatar da ikhlasin annabi Yusuf zai ce wa shahida shahidun min ahliha sai Allah ya kawo wani mai shaida daga iyalan ita matan da ta rufe shi da albashin sai Allah ya kawo ma shaida daga waje ba a daga cikin gida ɗan cikin gida sai ba da shaida sai ba da wayan yace ai mun ji ligara ya yi aka ce eh, ya tabbas yace to anan za a gane wane ne na gaskiya in كان قميصه قد min القبل فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه wa in دبر فكذب وهو min الصالحين yake to ga mafita ai mun ji riga ya ji to zuga abinda za a yi a duba rigar a ina ya ji in rigar ta gaba ya yaji to alaman yana fi alfafiya da ita don ta kara kanta ya ta yaga mishi riga ta gaba riga ta wata na da gaskiya shi mai da da amma in ta baya yage to ita ta neme shi zai gudu ta kama shi rigar shi yage ta baya ana duba ana ce falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kayli kun inna da kunna abu. ana duba ta ga gan ta baya yage aka ce wannan sharrin ku ne na mata Ta kaga duk wannan tsari da dan ya tabbatar da yana da yana da kai shedan da tsiyan shedan da komai da ya gama rantsuwai a kan sai ya halakar da bayan Allah shi ma san da ya kisu na bi yake illa ibadatan minkum mukhlasin yake dukkan al'umman dukkan zira'ar annabi adam sai na halakar da su wanda kawai ba zan halakar da su ba su ne kawai bayan ka masu ikhlasi masu yin komai don Allah shekan da kai shi ya da zai iya da masu idan Allah ba shi kaga ikhlasi ba karami ba karami abu ba dole zama su duk abin da za ka yi kai da kai da ikhlasi to kuma ke zama mai ikhlasi Allah madaukakin sarki dan sa yake kusa da shi sai zama ba zai bari wani abu ya shiga ka da shi ba ba abin da zai raba ka da Allah ko da yaushe za ka zama tare da Allah madaukakin sarki yasa Allah madaukakin sarki ya yi ta sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kowa sau da mi ikhlasin su su komai don Allah su, komai don Allah suke shi sa ba a taɓa samun wani ya yi jayayya da sai na maka lokacin sai na maka yana yana khalifa face sai ya gane cewa abinda sai na da yake kai shine gaskiya saboda dan Allah ne ruwa lokacin da sai na maka yake biye yaki waɗanda suka hana zakka bayan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su gaskiya da yau sun ba za su ƙara ba da zakka ba dama suna ba annabi ne saboda ba za su ƙara ba da zakka ba sai na baka yake zai yake su ya ƙara rinjana a yake shi sai na baka yake ya za ka yake mutane da suka ce ya da ba Allah kuma zalla ta umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah yake yake in suka faɗi la ilaha illallah asamu jima'a dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqil islam jinin da dukiyansu an katange ni daga gare sai da haƙƙi na musulunci sai na baka yake na rantsa da Allah babu wanda zai hana daidai da igiyan da ake ɗaura raƙumi da ya saba bayarwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yake yake saboda ne yake ai da Allah ya ce da manzo Allah ya ce hatta yaqulu la ilaha illallah yake ne wa yuqimu salata wa yu'tu zakata ko ba ka ba bayan sun ce zaka Allah suka tsaye da sallah kuma suka ba da zakka to in suka yi haka an kare ni daga jininsu da dukiyarsu ne da haƙƙinsa sai ce kuma wa zakata haqqul mal da ai zakka haƙƙin dukiya ne sun hana ɗaya daga cikin haƙƙin da ya hana ne a yaƙe su sai na mai na rantse da Allah na rantse da Allah sai daga bayan fahimci Allah ya buɗe zuciyar sai na bakar ne da wani abu da gaba ɗaya ba fahimta ba so da ne yana yi da Allah lokacin sai na bakar yin da kalima akwai runduna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tura su yaki karkashin jagorancin Usama bin Zaid bayan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakare shi a sai na umar yake ya za ka tura rindina yaki bayan ga wasu nan muna rigima da su sun yi rinda sun bar musulunci kuma suna yakan musulunci ka dawo da su mana sai na wuce ce wallahi ba zai yi ba ba zai manzon Allah ya tura rindina ne in ce su dawo bayan ba ya yadda cewa duk da ga barazana a cikin gida amma duk da aikin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya zanta to Allah ba zai wulalanta su ba to haka ake so kuma kowa ya zama ka zama duk abin da za ka yi za ka yi ne za ka yi ne don Allah za ka yi ne don neman yardan Allah ba don neman yardan kowa ba to duk wanda ka nemi yardansa zai fere na ina fata mun gani Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala saboda lokaci za mu daka aya nan abin da muka fara wani ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada abin da ya zama kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah madaukakin sarki ya tafi shi a fara mu hana mu da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullah